Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a shirin muhallinka rayuwarka, wadda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi sauyi ko ɗumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda ni, Nasiru Sani zan gabatar. Shirin a wannan mako zai yi dubi ne game da yadda hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa a tarayyar Najeriya ta ankarar da mazauna wasu jihohin arewacin ƙasar dangane da mamakon ruwan saman da ake sa ran zubawa nan da 'yan kwanaki masu zuwa. A cewar hukumar, wacce kan yi hasashen yadda yanayi zai kasance a ƙasar. Tuni na'urorinta suka hango alamomin tsawa da walƙiya a yankunan jihohin Borno da Taraba da Gombe da Bauchi da kuma Kano. Wannan hasashe yana zuwa ne yayin da har yanzu wasu al'ummomin ƙasar ba su gama farfadowa daga barnar ambaliyar da ruwa ya musu a damunar bara ba. Farfesa Dijabala, malama a sashen nazarin kimiyyar muhalli a jami'ar Abubakar ta Tafawa Balewa da ke Bauchi, ta yi tsokaci kan wannan hasashe. To wannan gargaɗi da ya zo a lokacin da ya kamata ya zo shi, saboda muna fuskantar shigowar damina da lokacin da aka fi samun ambaliya. To shi ambaliya yakan faru ne. akwai wanda kaddara ne haka Allah ya so akwai kuma wanda ayyukanmu na mutane yake kawowa to mu a nan arewa yawanci za ka ga bamu da manyan tafkuna ko teku ko koguna um, a nan arewa amma mukan samu ambaliya to da yawa abubuwan da suke kawo mana ambaliya a nan arewa shine cikewan kogunanmu saboda um, zaizayen ƙasa da kuma iska da yake ɗiban ƙasa shit erosion kenan yana cike mana koguna so in aka yi ruwan sama mukan samu storm flooding that is shine ru, yeah, flooding ruwan da ruwan sama da yake zuwa koguna sun riga sun ciccike dole ruwan nan ya nemi inda zai tafi to mukan samu haka musamman a ah, kamar a nan bauchi mukan samu um, kwanan baya an samu ta alkaleri ta gamawa ta itas duk an samu um, ambaliyar ruwa abubuwan da suke kawo mana yawanci a nan arewa banda su wannan kaddara uh, wanda allah dama ya ajiye akan samu uh, hanyoyin ruwanmu wanda aka yi da kuma wanda dama can yana nan an cike su da shara so dole in ruwa ya zo ya nemi inda zai shiga yana kawo mana ambaliya so abinda shawarar da nake bayarwa shine kada a zuba shara a hanyoyin ruwa in kuma yanzu an riga an samu akwai abin da muke kira desilting maza a yi kokari a fidda shara daga cikin hanyoyin ruwa da wanda aka yi da wanda dama can yana na natural wanda artificial duka a ciccire um, sharan da aka fitar a nemi hukumomin da suke da da uh, alhakin kau da wannan shara su kau da su tun cikin damina bata shigo ta yi nisa ba don kan ruwa ya wanke sai da cike lambatun wanda zai kawo mana ambaliya. Sanarwar da hukumar hasashen yanayi ta Najeriya ta bayar ta yi nuni da cewa yanayin kadawar iskar damina ya nuna wannan yanayi zai faɗaɗa har zuwa jihohin plateau yankin birnin tarayya abuja da nasarawa da jigawa da adamawa da yobe da kaduna da katsina da sauran jihohin arewacin kasar haka kuma hukumar tanimet ta yi shaidin cewa a damunar bana ana sa ran samun iska mai ƙarfi gabanin saukar ruwan sama inda ta jawo hankalin jama'a su nisanci zama kusa da turakun lantarki da bishiyoyi don gudun faɗowa a kawunansu. Malam Sadisu Adamu, wani wanda ya taɓa fuskantar matsalar ambaliyar ruwa a baya, ya ɗora alhakin faruwar matsalar kan jama'a. To wani al'amari yana da sarƙarƙiyar gaske wajen tunkararsa. don idan ka sai a kalli yadda arewan arewacin Najeriya ke ciki, shine musamman galibi inda ake samun matsala ta ambaliyar ruwa za ka ga ƙauyuka ne da suke gabar kogi za ka ga ƙauye ga baki ɗaya ni abin yana ban mamaki sai ga mutane an tare asalin dab da bakin kogi ake zuwa a yi gine-gine a yi gidaje to kuma akasari su mutane da suke irin waɗannan wuraren suna da wani imani da suka yi akan wani abin da ya shafi al'ada cewa idan suka bar irin waɗannan wuraren za su iya samun matsala kuma gwamnati ta yi yunko nan bauchi yanzu ka ɗauki nan jihar bauchi an yi yunkuri a wani ƙauye da ake ce masa dindima da kusan shekaru hudu ruwa ya zo ya afkawa garin ya shanye komai ya rusa gine-gine da sauransu aka ce wa mutanen in aka ce su matsa su za ku su koma can sama sama sama can can su bar bakin kogin za su yi suka ce eh ana gama komai da komai da ruwa ya janye aka samu abin nan an yi an yi sun gagara su canza. kuma ita gwamnatin ya kamata a ce da ta rufe ido ta sa shuni a ta irin waɗannan wuraren duk ta canza musu matsuguni kowa kam duk wanda yake yankin bakin kogi yakan san lokacin da ake samun cikowa to gabanin lokacin fara samun cikowa din nan kamata ya yi shine duk su tattara na iya nasu ya nasu a koma ta can inda ruwan ba da kusa da kogi ba su dan ta makan tudu ne su koma ya zamana cewa sun nisanci kogin saboda duk abin da ake yi wa rayuwa ake wa rai ake yi yau ina me alfanu kana nan kana gudana harkokinka ruwa ya zo ya tafi da dukiyarka har hasali har da rayuka kaga an yi ba a yi ba kenan tunda kuma nan babu wani uzuri me yasa na ce babu uzuri shine da kamar ba an karar da kai ba misali sai a ce abin ya zo muka bagatatan to amma an karar da kai aka ce maka lalle lalle za a iya samun yiwuwar ambaliyar ruwa kuma kai a garinka ka san lokacin da aka fi yawaita samun ambaliyar ruwa to gabanin lokacin yana da kyau a tattara a fara kintsi tun daga yanzu Hukumar ta NIMET ta shawarci matafiya musamman a motoci da jiragen sama su rika sanin halin da yanayi ke ciki gabanin kama hanya. A gefe guda kuma, Malam Muhammad Abdul, masani kan harkokin muhalli, ya bayyana takaici kan yadda jama'a da dama ke yin biris da dokokin muhalli, inda su da kansu ke haddasa matsalolin muhalli a yankunansu. abin da zai baka mamaki da al'umma shine an gwamnati hakkinta ta samar da hanya da kuma magudanar ruwa su kuma al'umma su ne su dinga kiyayewa da kulawa da wannan magudanar ruwa amma abinda zai baka mamaki sai ga kan titi ramin eh, magudanar ruwa ke gefen titi duk an cika shi da datti kuma kowane sako kowane lungu in ka je anguwan masu masu ilimi da anguwan da masu eh, mutane haka dai barkatai aka haka ake ya kamata mutane su ja su ma kansu fada wannan abin ya fi shafan talakawa idan ambaliyan nan ya zo gidajen da ba a gina su da karfi ba da da blog na zamani da sauransu shi ya fi shafa kuma su ne za ka je ka samu um, ga gwata shi an zuba shara ta ko ta ina ba a tsabtace muhalli wannan ne babban matsala bangaren al'umma kenan ita kuma gwamnati ya kamata da duk wani dokan da ake da shi na tabbatar da cewa mutane al'umma sun tsaya wajen kula da muhallinsu kuma duk wani wanda aka kama shi yana zuba shara ko kuma wani datti a cikin magudanar ruwa wala kamata hukunta shi saboda abin in ya shi ruwa yana da hanyarsa kamar ba ga ita gwamnati tana da laifi saboda akwai wuraren da ya kamata a ce eh, wurare ne na jama'a masu yawa amma sai ga babu wani waje da aka keɓe shi don zubar da shara ga waɗannan al'ummar to ko da an samar da wuraren shara da ka samu yana wani guri ne can mai nisa ka fahimta ya kamata a samar a sake zama da masu unguwanni da masu dakatai ba ma sai cikin gari ba har ƙauyuka duk inda aka san ya kamata a tsaya a yi wannan abin ne su ita hukuma gwamnati koda tana da laifi tana da kuma aiki a kanta ita ne kamata da ƙara samar da gurare isassu ko da a tsakanin gidajen al'umma ne a samar da gurin da za a ware shi na zubar da shara kuma a tabbatar da cewa masu masu sharan nan suna bi unguwa unguwa suna kwashe shi Kasancewar hukumar mai kula da sha'anin hasashen yanayi ta Najeriya ta yi wannan hasashe, tuni hukumomin abin da ya shafa suka shiga shirin tunkarar lamarin. Farfesa Dija Bala ta bayar da wannan shawarar musamman ga yankunan da ake sa ran aukuwar ambaliyar. To in dai har Allah ya sa aka samu ambaliya, a yi ƙoƙari a je kan tsibirai, a koma inda ruwa ba zai shanye kan gurin ba. ko kuma a tashi daga hanyoyin ruwa masu noma kada su noma a kan hanyar ruwa saboda yana iya yiwuwa ruwan ambaliyan nan in ya zo ya wanke musu amfanin gonarsu ya tafi da shi na san an samu haka a ƙasan alkaliri local government ta wajen ƙasashen duguri wajen gajin duguri inda ruwa ya kwashe daga riba gaji ya kwashe gonaki gaba ɗaya su ayaba su shinkafa su wane duk ruwan ambaliya ya kwashe amma da an da hanyoyin ruwa yadda ya kamata wannan ambaliyan da bai auku ba so in ariyan ku dama kun saba kuna samun wannan consistent ambaliya din akai-akai sai ku yi kokari a kau da duk wani abin da zai tare hanyar da magudanar ruwa ne saboda a guji aukuwan shi shawarar da nake ba da ah, mahukunta tukunna tun farko yanzu a yi mobilizin mutane a wayar musu da kai a da duk wani abin da ya kamata a fitar waɗanda suke da hakkin kawarwa su yi ƙoƙarin kawarwa don na tuna lokacin da nake fa. kamun damuna ta faɗi wata ɗaya ko wata biyu mukan yi abin da muke kira da siltin exercise duk wani hanyar ruwa za mu fi muna fitar da dattin da yake toshewa mu kira Um, a kwashe su waɗansu kuma shagunan da suke kan titi kowa za a ba bashi abatement ku fidda sharan ku da yake cikin uh, hanya magudanar ruwa a fidda shi aka a zo a kwace to ni shawaran da nake bayarwa a yi ƙoƙari tun yanzu tun daga damunan ta faɗi a yi ƙoƙarin fitarwa ana kwashewa ana tafiya da su su kuma waɗanda dama suka saba samun ambaliya ɗinnan nan su yi ƙoƙari duk wani abu mai mahimmanci wanda suka ga ruwa zai ɓata a kau da shi tun yanzu a halin da ake ciki mazauna yankunan da ake hasashen samun wannan ambaliyar ruwa sun ci gaba da zama cikin shirin ko ta kwana gabanin aukuwar wannan babbar matsala tuni mazauna garuruwan da ake hasashen faruwar ambaliyar suka kafa ƙungiyoyin aikin gayya don share hanyoyin ruwa da kan haddasa matsalar. Malam Ahmad Muhammad Ahmad na daga cikin mazauna yankin da ke makwabta da manyan hanyoyin ruwa a jihar Bauchi ya yi mana ƙarin haske kan yadda suke kallon wannan lamarin. Gaskiya wannan abu ne mai tsoratarwa kuma abu ne wanda ya kamata duk wani magidanci ko kuma wadda yake wannan jihar da aka ce wannan abu zai faru ya zama ya ɗau mataki na shiri da kariya domin an ce dole mu tashi mu gyara hanyoyin ruwanmu dukkan abubuwan da muka san muna yi wanda ke kawo cikas magudanun ruwa ya kamata a tashi a gyara kuma alhamdulillahi wasu anguwanni sun farga ke ji sun ji wannan labari da aka bayar ne na hasashen yanayi don na ga magidanta yawancin hanyoyin da yake anguwanni za ga magidanta sun ɗauki nauyi suna tonewa suna kwashewa suna tara a gefe kamar akwai wani anguwa a cikin garin bauchi na dan goje akwai na yakubu wanka akwai ta hanyar railway da wasu angoni za ga hanyar jahu suna shiga magudan ruwa suna ta kwashe kasa suna fito da dattin da ya toshe hanyar ruwa wannan kuma suna kiran hukumar ba sai tana zuwa tana kwashewa hukumar kula da muhalli na jiha wannan abu ne wanda ya kamata a ce abun ayaba to amma fa babban shine akwai magudanun ruwan da suka manya-manyan magudanun ruwa da suke wucewa ta wajen central bank ta cikin sakatariya ai za ka iya tunawa akwai wani wajen da babban hanyar mai na npc saboda ambaliyar ruwa da zaizaye kasar wajen ya fito da fahimta a fili har mutane suka je suka fasa suna ɗiban mai a wurin to wannan abu ne wanda ya kamata a ce gaskiya gwamnatin tarayya mu ta kawo mana doki ta wajen hukumomin jihohinmu domin a samu a ga inda za a gyara wannan hanyar ruwan wanda komin yawan ruwa ba zai shafi ya ci gidajen mutane ba ai in ka shiga jihar gombe a nan arewa maso gabar da ba wanda ya kai jihar gombe irin wannan yanayi mara muni mai muni na zaizayen kasa saboda ambaliya to amma an bi hanyoyin ruwan duka an gina wani waje zaka shiga da tifa ma kai tafiya na mil biyu an masa siminti ta kowane gefe da gefe an gyara shi an karfafa shi to amma gaskiya mu a nan muna neman wannan irin doki hakanan kuma malam ahmad muhammad ahmad ya jawo hankalin jama'ar da kan miƙe kafa don jiran gwamnati da yashe musu magudanar ruwa da su canja tunani yana mai cewa lokacin irin wannan sakankan cewa ya wuce. su waye gwamnati ai al'umma su ne gwamnati mu mutanen mu ne gwamnatin ai duk abin da zaka ce kai zaka tsaya wai sai gwamnati ta zo ta maka to gaskiya akwai kure a wannan al'amari gwamnati tana iya bakin kokarinta kuma ba komai za a ce za a bar ma gwamnati ba akwai mutanen da ana ruwan ma a unguwanni malam ibrahim za ga sun fito da shara lokacin da ruwa ke wuce kofar gidan bubu a ta zuba. kuma wannan sharan ya riga ya ruba ya zama guba wanda yana bin kasa zai zai kasa zai kawai saboda a ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo taɓarɓarar muhalli sharan nan da ka gani in ya zauna ya daɗe ya wari ya ruba ya gumbasa to yana cikin abin da ke kawo taɓarɓarar muhalli kuma mutane gaskiya suna irin wannan abu amma maganan gaskiya shine su daina kuma a bar yin wannan abun saboda wannan abu yakan taimakawa wajen kawo gurɓacewar muhalli ma bayan ambaliyar ruwan da za a yi bayan kuma magudanar ruwa yana cin ƙasa in ya bi jikin ginin ɗakin kai da wannan sharan ya bi wallahi in dai ba ginin mai ƙarfi bane zai zai zai block ɗin ko zai zai ƙasar ka ya rusa maka gini mutane suna kama abin ta ne maimakon a ɗiba aka wajen da gwamnati ta tara domin a tara sharan a dinga kwashewa sai a dinga ɗiba na ɓoyewa a gida ana yin ruwa ruwa na kororo ko sai a dinga fitowa ana zuba shara wannan abu ne mai muni kuma ya kamata kowa ya daina kuma jiran a ce sai gwamnati ta yi nan to wallahi duk wanda ya ce zai jira sai gwamnati ta yi ne gwamnatin nan tana iya kokarinta amma abin shine ka fara daukan matakin farko an ce tafiyar mil dubu da ta kuɗe yake farawa ita kuwa hajiya maryam kobi wacce ita ma ambaliyar ruwan da aka yi bara ta shafa ta bayyana damuwa akan halin ko in kula da mutane ke nunawa game da batun ambaliyar ruwar kana ta jawo hankalin jama'a da su yi abin da ya dace don wa fuskantar matsala irin wannan. a gaskiya lokacin da masu hasashen yanayi da suka yi hasashe kan cewa jihar bauchi tana cikin jihohin da za su fuskanci wannan ambaliya na ruwa ban ji daɗinsa ba amma kuma mu ma muna da rawan da za mu taka a matsayinmu na cikakkun 'ya'yan jiha musamman waɗannan kwalbatoci da gwamnati ta yi ta yi shi ne domin ruwa ya zo ya wuce amma sai kaga yan uwan mu mata da magidanta idan sun ga hadiri ya taso sai a ɗauki shara a zuba a kwalbati to akwai gurin da idan sharan ya je zai tsaya sai ruwa ya wuce sai ya bar sharan to irin wannan sai kaga ambaliyar ruwa ya shigo cikin gidajen mutane ko gonakin mutane sannan akwai waɗanda suke yin gine-gine a kan hanyar ruwa wani zaka ga ya zo ya yi gini an ce masa nan kan hanyar ruwa ne sai kuma ba zai ɗauki shawarin da aka bashi ba sai ya yi wannan gini akan wannan hanyar ruwan kaga idan ruwa ya zo dole zai yi wa kansa hanya sai a ce Allah ya aiko ko ibtila'i alhali kai ka ɗora wa kanka wannan jarabawa kira da zan yi a nan ga magidanta da mata da matasa da yaranmu da dukkan dai wanda yake da abin da zai iya yi na kawo eh, ingantaccen rayuwa cikin al'umma ya kamata mu saka hannu domin ganin wannan damuna ta zo cikin nasara ta wuce cikin nasara wannan hasashe da aka yi jihar bauchi za ta faru ko don duk abin da allah ya aiko shi to ba za ka hana shi faruwa ba amma in aka yi addu'a zai zo a takai da yake jihar bauchi na daga cikin jihohin arewacin najeriya da hasashen ya nuna za a yi ambaliyar hajiya maryam kobi ta buƙaci al'ummomin yankuna da aka saba yin irin ambaliyar ruwa a jihar su ɗauki dukkan matakan kariya don rage tasirin ambaliyar ruwar idan ta auku. gaskiyar magana shine a nan jihar bauchi akwai kananan hukumomi guda biyu wanda kaga jiya an ɗanyi iska an samu ruwa a wasu kananan hukumomi darazau da karamar hukumar misau wallahi su ma iska ya zo ya yaye musu gidaje sannan an samu ambaliyar ruwa a cikin gari har gidajen mutane zaka ga mata da yara ruwa ya kawo gwiwan mace ruwa ya kawo kusa da kirjin yaro a cikin gida ruwan har ya zo ya same su kuma wannan yana da nasaba ne da gine-ginen da aka yi akan hanyar ruwa shi ruwa idan ya zo shi yake yi wa kansa hanya ba sai an masa hanya ba menene shawarar ki ga mutanen waɗannan ƙananan hukumomi to gaskiya a shawarin da zan ba su duk lokacin da aka ce maka nan hanyar ruwa ne kar ka kusanci wurin ma shi ne magana ta domin Allah karka ma kusanci wurin saboda idan irin al'amari irin wannan ya zo ba zai shafe ka ba dan akwai gidaje da yawa wanda hakan bai faru da su ba amma ya faru da wasu gidajen to hakan yana da nasaba ne da kin daukan shawara da ake yi to shawara ta nan da zan ba su shine su yi kokari su tsaya tsayin daka su kauce wa shiga hurumin ruwa domin ruwa idan ya zo zai yi wa kansa hanya Hukumar ta ta shawarci dukkan masu ruwa da tsaki kan muhalli, shugabannin al'umma da sauran jama'a su yi zaman shirin ko ta kwana tare da ɗaukar matakan da suka waje ba don kare hasarar rayuka da dukiyoyi idan aka yi wannan ambaliya. Mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da wakilinmu na jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, Ibrahim Malam Goje da ya taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. sai ni na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.